أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا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 tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a nan wannan masallaci na juma'a masallacin wato sarkin kabi samani da muhammadu naira da ke nan sabon garin bariki a cikin wannan gari na mai argun a yau muna ashirin da biyu ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar sake haduwa a wannan farfajiya domin ci gaba da wannan alkaratun tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta ɗari ɗaya da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da ɗari ɗaya da uku mai allah ya ce wal halin da uku بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ما لا يتشي ولما كانت دروس في السورة a lokacin da darussan da ke cikin wannan sura mai albarka suratul kafi suka kasance bayyana da i'tinahu ta'ala da salihin sun yi bayanin kulawar Allah na madaukakin sarki da salihan bayi mutanen kirki an yi mana bayanin yadda Allah yake kulawa da mutumin kirki wani lokaci abin bai su gare ka ba har da ƴaƴansa in Allah ya sa ka zama mutumin kwarai iyalin ka ma sai Allah ya kula maka to ai muna bayanin irin yadda Allah yake kulawa da salihan bayi wa nasaruhu lahu kuma an yi muna bayani darussan da suka gabata na wannan sura sai muna bayani yadda Allah yake taimakon mutanen kirki وخذلانه للكافرين الضالين da kuma yadda Allah yake tabar da kafirai fatattu Allah yana tabar da su duk wanda ya kafirce ma Allah kullum rayuwa ta ba da ya zama mutumin kwarai shi kuma kullum Allah yana cike masa gaba cikin gudanar da rayuwarsa shine malai ce aqaba alaiha bi kufri sai Allah ya ta akibi ya biyo baya yana bayani akan kafirci da kuma bata wa jazaa'u jima, da kuma sakamakon da suke akan kafirci da wasu hanyar ta bata fa qala Allah rubutun sarki yace qul ka ce musu ya Muhammad ka ce da su hannu na bi'ukum bil da a'mala shin kuna so na ba ku labarin wayanda suka yi kowa hasara aikinsu a duniya wa bayyana hon bi kauli sai ya bayyana da magana sai ga abin da Allah ya ce allazi na zalla sa'ayahu su yan hasara aiki hasararru cikin al'umma Allah ya ce allazi na zalla sa'ayahu su ne waɗanda ayyukan suka lalace fil hayatin duniya a cikin rayuwar duniya wato babba da amaluhum aikinsu ya lalace wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ya ce alhali su yahsabuna ay yazunnuna suna tsammanin annahum lalle su yuhsinuna sun'a ay yuhsinuna amala su suna tsammanin suna kyautata aiki suna tsammanin ayyukan da suke yi Allah ya karba suna tsammanin Allah ya zai ba su alhali Allah ba zai ba su lada wato yujaduna alai tsammanin su ana sakan ka musu lada akan aiki. alhaji ko ba za a yi ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wayanna ya hasara aiki Allah ce ulaika sune da. ga sifarsu ulaika alladhina kafaru bi ayati wayan wayanda suka yi hasara aiki sune wayanda sun kafirce ma'ayoyin ubangijinsu bi dalail tauhidi da dalilai na tauhidi dalilan da ke nuna ana kaɗai ta Allah duka su a kafirce musu min alqur'ani wa ghairi da daga alqur'ani da walinsa duk mutumin da ya bijire mu alqur'ani ya ba alqur'ani bayan baya ya kafirce ma ayoyi da suke bayani akan girman Allah da tabbatar da akwai Allah da cika da bunƙasar mulki ne to irin wayannan su ne ɗan hasara aiki sannan wanda ƙa'idi suka kafirce ma haɗuwa da Allah suka ce su kwata-kwata ba sai da akwai misali ya ce ai wa bilbas suka kafirce ma cewa akwai tashin kiyama suka ce babu tashin kiyama duk abin da mutum ya yi kawai kawai mutuwa ɗaya na haka in waɗanda sun ga mutuwa su su gaje su bai yarda da wannan akwai mutuwar bai yarda da hisabi wani hisab kuma suka ke ma hisabi wasawa suka ke ma ba da lada Allah ya alƙawarin yana ba mu lada na aikin wal iqab suka kafirce mu ukuba azabar da Allah ya da ga wanda suka kafirce da suka yi musu wa'annan abubuwan to irin wa'annan mutanen su da yan hasara aiki ashe kenan yanzu idan an tambaye ka suwa ne hasararru wayanda za su yi aiki amma su je wurin Allah Allah ba zai ba su lada ba to ga sunan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani allazina kafaru bi ayati rabbihim wanda suka kafirce mu ayoyin ubangijinsu duk wani dalili da ke nuna akwai Allah da tsere da shi kwata-kwata suka suka bijiri suka bijire ba haduwa da Allah suka ce babu hisabi ba gaskiya ba ne in mutum ya mutu ana tashe shi ba wata lada da Allah ya alƙawari ga wasu kuma ba wata azaba da Allah ke yi ba wanda suka saba mishi Allah ya ce irin wayannan fa hadqat a'malu Allah ya ce ayyukan su sun lalace ay batalat ayyukan su sun lalace wala nuqimu lahum yawmal wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce irin wayannan wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu kai da skeli a kan kwata-kwata ba duk da skeli Allah bin Allah duk wanda ya kada ce ma Allah ya yi musu kiyama kar ma ya ɗauka ya an je kiyama ana auna aiki kwata-kwata ba ba aika ba wani awar za a wa aiki saboda ni aikin da ba ya riga ya zura ne ga banza to wanda zai ce to irin sarakoki da kafirai ke yi da wasu ayyuka na alkhairi da kafirai suka yi to ina makarin wannan ayyukan Allah yana mayar musu shi da matsayi da daraja da suke samu nan duniya da kwarjini da manya-manyan motoci da suke hawa da manya-manyan kujeri da suke rikewa a matsayinsu na manya a ƙasa to shine wannan tukuicin wannan alkhairin da suke yi ke ya wani wanda haka ko da ba musulmi ba ne yana yin ayyuka na alkhairi yana kai mutane maka yana ciyar da bayan Allah yana taimakon marayu wannan Allah zai ba shi sakamako ne na duniya amma an je gudun Allah ba wata lada da Allah zai ba shi irin nan ma Allah ya ce ba kwata-kwata la na ala lahum qadar ba ma ma sanya musu wani gwargwado na balle ba a aure aiki shi kun ga wayannan ayoyi suna nuna mana mu shiga taitayi Kowannan mu ya tsaya ya inganta aƙidarsa ya gyara imaninsa ya gyara aƙida ba wai aiki ba tukuru kana ta wahala kana ayyuka in baka gyara aƙidarka ba aƙidarka ba ta zama mai kyau ba Allah zai arsa aikinka yana daga cikin sharuɗar waɗanda ake kira shuruɗu qubulul amal sharuɗa na karɓar aiki kamin aiki Allah ya karɓi aiki malamai suna ta mai ta sai ya zama na aikin nan wanda ya aiki akida yana da kyau ba mushriki bane ba kahiri bane duk wanda aka mummunar aƙida ko ya yi aiki Allah bai ansa aiki inna dina inda Allah islam addini wurin Allah musulunci matsar ba musulunci kake yi ba aqida ka ba bai kyauta ba to kamar mutum ne ya zo sallah ya yi alwala ya shiga sallah kuma ya bi liman bayan an gama ashe yana da kashi bai tsarki ba ya sallah ce ana ansa ba ka ta sallah saboda ne ya yi sallah baya da to haka nan ibada kayan ke wannan ce shi dai ya hana Allah ya shi ayyuka da ne na alheri duk wani abin da mutum ya yi in bai gyara aqidarsa ba aikin banza ne Allah bai ba ta saboda haka wannan yana nuna mana babban abin da aka shi shine gyara aqida sannan mutum ya kauce wa bid'a kun ga bid'a ta addini ka zo kana ibada ba bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana rusa ibada ka da za ka zo da wani tasbihi ko wani hailala ko wata sallah ko wani abu amma asalin kwafin wannan ibada ba daga annabi Muhammad yake ba Allah bai ba za ka shigo cikin yan hasara aiki kazalika mutumin da yake aiki ba dan Allah yana yi don mutane su yaba don ya samu kwarjini gurin mutane ba wata lada da Allah zai fashi Allah ya kare saboda haka mun ji wannan bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mu Allah ya ce zalika jazaohum jahannam zalika jazaohum جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Allah ce zalikal amru wannan al'amari huwa allazi zukirtu min hududi a'malihim shine wanda aka ambata na lalacewa ayyukan su wa ghairihi da waninsa jaza'uhum abinda aka gaba kuma wa'ancan yan asara aiki shine jahannam Allah ya yi musu tsara da wutar jahannam bima kafar ai da kawai bima kafar sanadiyar kafircin wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa cikin abin da ya ja mun shiga bala'i da musiba shine sun rike ayoyi na sun riƙe manzanni na abin wahayi duk wanda yake yi wa ayoyin Allah izgiri ya nemi su karar tsaye ya nemi su fassara irin ta ganin dama abinda zai daidai da son zuciya sai to irin wayannan mutanen suna cikin yan hasara aiki ko suna cikin wayanda Allah zai yi masu sakamako da wutar jahannama Allah kare sannan manzanni mutum ya dinga izgili da manzanni na Allah mutum ga da rashin ladabi da biyayya yana baka baƙaƙen maganganu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kokarin karkata wasu hadisai wayanda ba haka an ma'anarsu ba dole dole sai ya aibarta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamar fitina ba ce mutum ya zauna yana wannan ko duk mutum bai ga wannan zai zagi ba sai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. yana zagin sahabban annabi yana cin zarafin a kaikaice inda ko kuma da harakce ya ci zarafin sahabban annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. masu irin wannan aikin su shiga taitayensu su daina wato suna riƙar manzannin Allah wato an bihima suna yin jirgiri da su to irin wannan yana jawo mutum shiga hitina da wahalar rayuwa wadda Allah kaɗai ya san lokacin da zai sa wannan bala'i saboda haka ya kamata mu ma mu iya fahimtar irin wayannan ababen duk wanda ba a gani cikin irin wayannan fitintunan to mu yi nesa nesa da shi ba abokin mu'amala ba ne kuma bai dace ba ka ɓata lokaci a kana saurari ne ba suna nan masu irin wannan aƙidar sun yi karatuka mutane na ta saurari daga nan baka annaya ba sai ka faɗa rami kai ma ka bi ta yesu Allah ya kare ku to bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan malaka sun zakara jaza'ul fariqil muqabil sai Allah ya ambaci sakamakon wasu jama'a da suke muƙabalantar waɗancan wa humu sadihun su sune sarihan bayi mutanen kirki na amanu bi la wayanda suka yi imani da ayoyin Allah wa sadaku rasulahu suka ta manzon Allah wa amalu bi muqtada shar kuma suna yin aiki da abin da shari'ar musulunci ta hukunta wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace muje innal subhanahu wa ta'ala yace innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wayanda suka yi imani suka garganta Allah wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kwarai kanat lahum jannatul firdausi wato aljannar firdausi ta kasance a gare su fi ilmin la a cikin ilimin Allah ta kasance nuzular wato ma yu'addu lizbai irin abin da ake yi wa bako tarihi ta zo muku gara irin shirin abin da aka wa bako duk wanda ya rike imani bai yi wasa da imani kuma yadda shi ayyuka na kware kun ga awa nan guda biyu suna da matukar muhimmanci mutum ya kula da imani duk wani abin da zai rusa imaninka ko ya raba ka da imani ko ya sa imanin ka yayi lo ka ke masa sannan ka lizanci kyawawan ayyuka ayyuka na ƙwarai. Allah ya yi alƙawarin tun mutumin da ya aikin kwarai ga imani ga aikin kwarai wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa man ya'mal min الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إيه؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى يَعْلَمُونَ نَصِيرًا ayoyin suna nan da yawa وين wanda Allah yake nuna in dai imani ya samu kuma ayyuka da ƙware suka zauna to mutum ba zai tafi a wani wuri ma cewa Allah ya fala nu ayyan lahu hayatan tayyiba wanda ya rike ya kuma ya zo da dirshi ayyuka da kwarai Allah ya ce shi kan Allah zai ba shi rayuwa mai daɗi rayuwa ta hutu sai ka ji hutu ba wahala wato tun mutumin da ya nazarci mugun aiki wannan ba da cikin wahala Allah ya kare shi dai ba zai samu hutu ba wani lokaci duk da kwana ba ka yi kana so ka yi barci ba ka iya saboda mugun aiki duk irin mutanen da haka ne mutum ya bi dare yana banna wallahi malam sai ya dawo yana son ya bacci ne ya bacci azaba ce Allah ka nuna mai tun nan duniya na mugun abin da ya kai saboda haka innal ladina amanu wa amilus salihati da suka yi imani suka gangarta Allah suka lazimci ayyuka da kwarai na lahum jannatul firdausi nuzula wato aljannar firdausi ta kasance wato tanadi gare su ko kuma mahallu nuzuli wato wurin sauka inda za su huta Allah ka ba mu aljanna firdaus shine malai ce huwa janna ita ai an ka ce firdausi wato wani wuri ne tsakiya aljanna a aljanna ba tsakiya an gane wa a'laha da kuma ruwa aljanna wannan wurin can ne wato aljannar firdausi take kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a hadisin da imamul buhari ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fa idza ta'altumullah fas'aluhu al-firdaus idan za ku roki Allah to ku roki Allah ya baku ku firdaus fa innahu awsatul janna saboda ita firdausi tana dan ausatul janna tsakiyar aljanna wa a'lal janna kuma tana can kololuwa aljanna Allah ka ba mu jannatul firdaus jama'a kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wanda Imam Buhari ya rawaito kowannen mu ya dinga roƙon aljanna firdaus cikin addu'arka in za ka roƙon aljanna ka ce Allah ka ba mu firdaus Allah zai ba wanda ya roƙa in an dace Allah zai ba shi an gane ko to saboda haka ita jannatul firdausi ta da dine Allah ya ga mutanen ƙwarai muminai masu halaye na ƙwarai a suratul mu'minun Allah ya ambaci siffofin muminai to ba so muka sai mun zano su ba gaba ɗaya amma a ƙarshe ƙarshe bayan da Allah ya gama zana su. yalla ce ula'ika humul warithuna allazina yarithuna ula'ika humul warithuna allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun da Allah ya zana siffofin mu'minai yayi ta ambata mana siffofinsu da halayensu da ɗabi'unsu sai Allah ce ula'ika masu irin wannan sifar da Allah ya ambata humul da su ne masu gado allazina yi al-firdausa wayanda suke gadon aljanna firdausi hum fiha khalidu kuma su ababen kaddar sama dawama ne a aljanna firdausi ashe kun ga ayyukan da ke sa a samu firdausi ayyuka ne masu sauki ga wanda Allah ya sauka daga cikin sifus, wayanda Allah ya alƙawarin zai ba firdausi shine mutumin da idan ya zo sallah yana tattara tunani ne gaba ɗai ya koma zuwa ga Sallah da yake an gane in kana sallah baka ka tunanin wani abu na gefe komai ta aji ba mutumin da ka sallah yana tunanin duniya ko yana tunanin shi an yi albashi ko ba ya albashi ko yana tunanin wani abu duk wanda Allah ya taimaka idan ya zo wurin sallah yana tattara tunaninsa zuwa ga sallah in ya yi kabbara harama ya ta tare ya ana karatun qur'ani yana ta yana ba da hankalinsa ga turaren Alƙur'anin, da kuma ba da ma'anoni na Alƙur'anin, yana yin wannan to irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi masa tanadi na aljanna saboda haka ya yi kuwa, an gane ku to daga cikin sifofin an ambaci wannan an yi magana wayanda suke kau da kai daga lagau ya ta san magana magana da ba ta kware ba magana gansi magana falata duk inda ka ga mutum Allah ya taimakai yana kau da kai irin waɗannan maganganun to yana cikin waɗanda Allah zai ba jannatul firdaus an bace suna bayar da zakka an bace suna tsara farzojinsu ba sa zina ba sa luwaɗi eh in mace ce ba ta maɗigo waɗannan 'yan aljannar firdaus kenan sannan wato daga cikin zubobinsu an ambaci cewa suna tsara amanoni dukkanin ku yi hankuri kowa da ya ji an ambaci firdausi yana shawa a ce ya same ta ko to ga ayyukan da ka sa ka same ta amana rike amana sannan rike alkawari yau ku ba ya da maka warki da alkawari ba ma ba kula duk mutumin da kaga yana wasa da alƙawari zai ba muhimmanci to ya shiga hitina na ɗaya Allah zai cire maka kwarjini ga idanun mutane duk sanda ana kula lalura da kai ka zo ka saba alƙawari to shikenan yanzu duk wanda ka ɗauki yarka aka tura da cijai ka ce ka ba ce ta gawa ka dawo don ka wani mai abin duniya ka anshe ta da wanga kabba wanga an sama da ko ba saba ba kuma babu dalili akwai dalilin da ka iya sa ka ba mutum da yadda ka anshi misali da kana gani ne masallaci da shi ake subaya da shi ake azhar magariba isha duk sauran salloli da shi aka yi to sai ga ya dawo yaron nan ba a ganin shi masallaci ya ɗauki abuta da miya gunya ya zo ya ɗauki shaye-shaye shin don bi za ka ba da ƙarfi ga zuwa ka ka kai ga halaka eh a haihuwan maka iya marasa tarbiyya babbaran bincike da malamai suka yi ɗan ƙwaya zai wahala ya haihi ɗa mai tarbiyya don waɗannan kayan ƙwaya da ya kasha suna da illa har ga zuriyar da zai haihuwa ko da zuriyar ba ta sha to sai ya yi musu illa to kaga irin wannan ba da zai so a ce ya haɗa zuriya sai da shi to kaga irin wannan kawai ka fita shi yaron nan da na ba shi yarinyar nan saboda kirki yanzu ko ya zo ya lalace da gaskiya ni dai ba zan yadda ya za ta aure shi ba Allah ya sa mu dace to irin wayannan ababen su ne Allah subhanahu wata'ala yake ambata muna cewa muminai mutanen kwarai ga irin taradin da Allah ya musu khalidi da fiha suna ababen kaddarta mu da wama a cikin aljanna ka karanta Allah ya ce khalidi na fiha suna ababen kaddarta mu da wama a cikin aljanna la yabghuna anha wala. Allah ya ce la yaqlibuna anha ba sa nema daga aljanna din nan shi hiwala ba sa neman tahawulan ila gairiha ba su neman a canja musu zuwa waninta Allah ka ba mu aljanna to sai gaba Allah ya ce قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا به malai ce walan mashtamalat sura ala qisasin wa amsalin hakimiyya wato lokacin da surar ta kunshi kissoshi da misallai na hikima wa ma ya da ashil ukulu minha da irin abin da hankali ke iya rikicewa ya dimoci a kansu wa ya da ukala alal imani billah aka kiraye masu hankali su tattara su zo zuwa ga imani da Allah wa bima ja'a bihi rasul da abinda manzo annabi Muhammad ya zo da shi aqaba ta'ala bi bayani wufur ilmi sai ya biyo ba yana sharhi yana yin bayani akan cika da bunƙasa ilimi ne wa ma yuqarribu ila al-aqli fahmuhu da irin abin da zai kusanto zuwa ga hankali ya iya fahimtarsa fa Allah subhanahu wa ta'ala ce kulka ce ya Muhammad laukanan bahar da a ce ruwan gulbi ai da a ce yau ruwan gulbi midadan su dawo matsayin tawada ma yuktamu bihi irin abin da ake rubutu da shi a ce yau ruwan gulabin duniya gaba ɗaya a tara su su koma matsayin tawada likalimati rabbi domin rubuta kalmomin ubangiji addalatu ala hikami masu nuni akan hikimomin Allah wa ajaibihi da abubuwan ban mamaki da Allah ya yi Allah ya ce la nafidal bahar wallahi waɗannan ruwan na teku ruwan gudaben duniya gaba ɗai za su ƙare fi ha, wajen rubuta waɗannan ababen abala an tamfada kalimatu rabbi tun gabanin kalmomin ubangiji ba su ƙare ba muna ji ko irin abubuwan da Allah ya halitta da duniya na nuna kudurarsa da cikar mulkinsa da abubuwa na ban mamaki wanda ka nuna cancantar abota mai da za a kama duk gulaben duniya a mai da tutawa da aita rubutu wallahi sai waɗannan gulaben sun ƙare amma abubuwan ban mamaki ba su ƙare bar ubangiji likana matilla madalulatiha sannan yake cewa wato walau ji ina bi mislihi ko da sun sake zo musu da wasu ruwa kwatankwacin ruwan da suka yi amfani da su na gulbi na gulabe da za a ce duk gulaben duniya din a mai da su da za su baki su ƙare ba a gama rubutun kalmomin Allah ko da Allah zai sake mai da irin waɗannan gulaben na duniya kuma su koma zama tawada ba za a iya kare ya sace walau cikin yaji bisirihi ai albahar maradan matsayin ziyadatar fi ƙari ga wancan an gane lanafi da duka waɗannan gulajen za su ƙare walam furbuhiya amma kalmomin ubangiji ba su ƙare an gane ko malaki sun makatama wato bi isbati sifatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Allah ya kammala sura da tabbatar da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa madmunur risala da abin da kuma abin da manzancin Annabi Muhammad ya kunsa wa tauhid da kuma bayani akan tauhid fa qala Allah ya ce qul inna ma ana basharun qul inna ma ana basharun إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى yace kul ce ya muhammad innama ana basharu shi lanta mu mutanen duniya gaba ɗaya su ci ko sa ana ta muhawara can annabi mutum ne ko ba mutum ne ba in ba mutum ne ba mina na hmm? in ba mutum na ba mina na aljani na in ka ce annabi aljani na ka jino ma ko ka wulakanta shi ka wulakanta to mala'ika ne shi ba mala'ika ba mutum dai ne yadda Allah ya ce faɗa mu mutanen duniya gaba ɗaya su ce kul inna ma ana basharun ka gaya musu cewa ni wa mutum ne adamiyun ni ɗan adam ne an gane ku misluku misaliku malaki wa hazihi sifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-bashariyya wannan ita ce sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutuntaka cewa shi mutum ne duk wanda ka gana wani kilin keluwa yana wata babban biya ka a ce ma annabi mutum ne saboda ya san cewa malamai ne da waliyai ne ya kai su ga wani matsayin da ya kai su matsayin da su ba mutane da to in ya zama na annabi mutum ne min ba da auda su ma su dawo darajar mutum yasa kaga da ana ta wacce kwana dai ana ta muhawara ana ta rigingimu akan waɗannan abubuwa jiya nake ji ana tambaya wani shehin malami a cikin najeriya shin wai ana ganin allah nan duniya abin mamaki ya ce kwarai ana ganin allah kada wannan aƙida ce da ta ma maki da ahlus sunna aƙida ahlus sunna wal jama'a ba a ganin allah nan duniya to ita ko aƙida ce mai rusa aƙidar wasu masu ganin cewa ana ganin Allah to aƙida ahlu suna ba a ganin Allah nan to ina ganin Allah lahira kana da aya للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا يا أيها أتاكم أيها don daga kawo aya a akowa gada ya kawo barshi barshi Allah ya ce na hasanu usuna wa ziyada wayanda suka yi kyakkyawan aiki nan duniya suna da alhusna menene alhusuna ya ce aljanna wa ziyada kuma suna da ziyada menene ziyada shine an-nazaru ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala kallo zuwa ga huskar Allah ranar kiyama ai yayi kokari amma akwai irin su wujuhun yawma izin nabira ila rabbiha nabira ai ba nan duniya bane ko sai lahira to amma kaga su sun wa ayoyin wata fassara suka ce ana mu mutum na ganin Allah saboda mi don tabbatar da wannan aqida ta su cewa ana ganin Allah ba zai je ce ba a ganin Allah don rusa aqida tana don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce shelanta ma duniya cewa mutum ne dan adam kamar saura an gane bambanci ne da sauran mutane yuha ilayya yace ni ana yi mini wahayi amma ku ba ya muku wahayi eh la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar ko shine wani yake magana wato kullum abin da nake ce muku ɗazu karatun mata muna magana akan ayoyin shabi'a. idan mutum bai son gaskiya to zai laɗe ma ayoyi waɗanda sun kai kama da hujja ba hujja sai su yanzu suna da wasu hujjoji da suka ganin su ne hujjar su amma wanda ya san gaskiya ya san ba hujja ba shi yanzu ana iya cewa mutum ya shiga halwa ya shiga hadara ya yi menene kuma sai ya ga Allah wani wuri ne za a sa in baka ce ga Allah ba ba a hishe ka za a dangi gwada maka azaba da wahala abin abincin kware ba ya ce yaya akwai wani matashi a nan garin ya gwada halwa ya shiga halwa ya yi sati biyu ya hito cikin ɗaki mai duhu ya rufe kai da ya hito sai ya shi hida baki ko gidansu ya yi zaune sai ga kowa bai togai sai ba ya ce yana ganin halwar ba sai ba wato ce wanda ya ga Allah ba da gaske da. bari ya koma koma ya koma koma ya yi kusan sati uku ya koma ya tuwa ya kowa babu ruwa ne da shi wani malami ya ce wallahi bari in faɗa maka munan garin da muna da waɗanda wallahi sun ma yi ka ilimi da girma da matsayi ko su su ɗauki wa ɗabi'a ba balle kai wallahi mutane na da ilimi yanzu kowa bai maka wani in kana tsohuwa ka kama karantar da mutane a karantar da mutane ka samu jama'a in ba kai ko kai kasta ne wata aƙida ce malam muhammad mai muni kuma sun sun rike ta mun fahimta allah ya kare shi ne yake cewa inna ma ana basharun yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni mala yace da yace yuha ilayya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuha ilayya malaka fihi isbatun nubuwati war risala a cikin wannan jumlar a cikin wannan magana da annabi ya cewa yuha ilayya akwai tabbatar da cewa annabin Allah ne war risala akwai tabbatar da cewa shi manzo ne na Allah annama ilahukum ilahu wahid wahayin da aka yi mana shine lalle annama ilahukum lalle abun bautar ku shine ilahun wahidun abun bautan nan guda ɗaya wato shine Allah subhanahu wa ta'ala wato yuha ilayya wa hadaniyatul ilah ana min wahayi na takar Allah malai tasbihi isbatu uluhiyya a cikin wannan akwai tabbatar da uluhiyya wal wahdaniyya akwai tabbatar da wahdaniyya ga Allah wa man kana yardu liqa rabbi duk wanda ke ƙaunar. wa man kana ya'malu liqa'a rabbi duk wanda ke fatar yake sa ran haduwa da ubangijinsa bil ba'th wal jaza da hanyar wato Allah ya tashe shi wal jaza Allah ya masa sakamako wa ya'mal amalan salih ya je yayi aiki aiki da kwarai wato jama'a duk inda kaga ana magana aiki ko nan duniya ba in kaga mutu ya samu matsayi wahala aiki ya yi aiki ba surutun baka ba kai dai daure ka yi aiki in Allah ya yarda da aikinka ya gamsu da aikinka wallahi ka ka ta yanke sa ita wa gare wahala mala ina gaya musu duk inda ka shiga duniya ba ka wahala duk inda ka shiga duniya Allah bai bari ka wahala duk inda ka shiga duniya Allah bai bari ka kanta sai ka kafa cewa za ka wahala ina bai bari ta yanzu za ka tashi ka je wani gari baka san kowa ba Da nuna zuwa garin su kama wallahi sai Allah ya haɗa ka tun bisa hanya kai kana zuwa kasha sai kai kicin da wani mutumin kwarai wanda Allah zai haɗa ka da kai da shi babu wahala Allah ba zai bari amma mi ke jawo ma mutum shiga wahala abinda ke jawo mutum shiga wahala kauce ma tafarkin gaskiya Allah ya kare to shine yake cewa wal ya'mal amalan saliha mutum ya aikata aiki na kwarai ai wato mustafiyar aiki wanda yake cikakken aiki an gane ku wanda ya dace da shari'a wala ya shirka bi ibadati rabbih ahada kada ya shirka da bauta ubangijinsa da kowa fiha a cikin wannan ai abinda ake nuyi la yushriku abu. kada ya shirka tare da Allah wala yura'i ahad an gane kuma wala yura'i ahad kada ya yi aiki ya nuna ma wani ya gani babu abin da ka tarwatsa mutum jama'a irin riya kaga aiki kana yi don a ganin ma don a yaba ka wallahi sai ya sa aiki ya tashi kawai baka ba Allah kare mu daga riya to shine yake cewa wato wala yura'i ahad baya yin aiki don wani ya ganin masa wala yura'i ahad gairu fihi tauhidur rububiyya mala yace wato a cikin wannan akwai tabbatar da tauhidin rububiya mala yace khutimatis suratu ita wannan sura ta kammala sura ta kare bima bada abdihi da abin da ta fara da shi min isbatul uluhiyya na tabbatar da allahntakar Allah war rububiyya da tabbatar da rububiyya ga Allah war risalat da tabbatar da banzanci ga annabi muhammad da shi sura ta fara sannan wasamanat alal irshadi kuma surar ta tattara akan shiryar da mutane wa ala itina'in lahi bi ahli ta'ati kuma surar tana ban kwana da mu tana durar da mu cewa Allah subhanahu yana kulawa da wato ma'abuta da'a gare shi duk waɗanda ka yi ma Allah ɗa'a suka yi ma Allah biyayya to Allah yana kulawa da su Allah yana shiga cikin lalura su Allah yana yi masa ruwa ci cikin duk abin da suka tinkara da haka ya rage da mu koma mu bi Allah kai dai yi abin da Allah ya ce kai kai dai bari abin da Allah ya hana sai ka zauna lafiya sai ka samu hutu sai ka hutar da wasu Allah ya sa mu an gane wa tasilu sabili lahu da kuma yanda Allah ke sauƙaƙe musu hanyoyin hanyoyi da komai ka hanyoyin cin abincinka duka Allah in dai kana kulawa da yaba masa Allah subhanahu ta'ala zai hore maka wannan malaki walhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talikai ubangijin kowa da kowa ta haka wannan sura ta kare kuma lokaci yana nuna mana halinsa an da ma karanta ne Allah ya ba mu halitta kurakurai Allah ya yi kuna Allah ta amintar da muka amintar da muke jin tsoro ya yi muna damuwa ba ɗaya ana da cewa ya hana da zamu wa bihamdika lakar Allah ila illa